Zan ci gaba da karanta muku littafin nan mai suna Rayuwar Yusra da Afshan wanda Maryam Ahmad Faki ta wallafa. Da fatan za ku biyo ni don jin irin darasin da ke ciki. Jikinta na rawa ta kalli Muhsin wanda ya yi nisa a bacci tare da kallon wayar. Bakinta na rawa ta ce Afshan zuciyarta ke in gizata akan ta duba cikin wayar. Duk da ba halinta ba ne duba wayar shi amma yadda take so ta tabbatar da zarginta yasa ta yi saurin danna fasuwar ɗin wayar. Tana shiga ta fara duba galari ɗin wayar. Wani folda ta gani ya yi sabin da M&A. Ta fara tunanin mai kalmar ke nufi, amma bata samu amsar ba. Folda ɗin ta buɗe nan ta ga hotunan afshan kala-kala wanda ita da take da hotunanta a cikin wayarta ba ta da rabin na wayar shi. Da sauri ta fita daga nan ta shiga inbox ɗin shi. Nan ma fara cin karo tai da wasu mesaji wanda suka aika wa juna kalaman da ke ciki shi ya fi firgita ta domin rabon Mosin ya faɗa mata irin wannan kalaman ta manta tana fita daga nan ta shiga dial call ta duba wanda ya kira a yau kiran ƙarshe da ya kira na Afshan ne duk wani zargi da take a zuciyarta na ganin hoton Afshan a sikirin ɗin Mosin ta samu amsar shi domin a yau ta tabbatar Mosin da Afshan suna son junansu wanda bata san sanda suka fara son junansu ba Nan ta tuno kalmar M&A da ta gani a folda da ke galeri ɗin shi, inda ta gano M&A yana nufin Muhsin da Afshan. Hawaye ne ke zuba a idanta, wanda ba ta fatan su tsaya domin a yau ta gama yanke tsammani ga wanda ya dace ka yarda. Tambaya a nan, Me yasa Muhsin da Afshan suka aikata mata haka bayan amincin da ta basu? Ta riƙe Afshan a matsayin ƙanwa, wanda ita a tunaninta rayuwa Afshan da ta Yusra duk ɗaya ne, ashe ba haka bane. Ganin ba ta da wanda zai ba ta amsar ya sa ta tafi da wayar falo ta ajiye ta a gefenta. Ta fara wani irin kuka mai ban tausayi. wanda babu mai lallashinta a take a nan ta tuno wani Nobel da ta karanta mai suna haka amincin yake na Maryam Ahmad Faki yadda Suhaila ta ci amanar Hajiya Zainab da kuma yadda Afra ta ci amanar Hajiya Shukura sai gashi ita ma hakan ta kasance gare ta lallai yau ta yarda aminci yayi karanci a duniya ganin wadda ta bawa yarda su suka saka mata da sakamako mai muni a nan ta tuno da rigar da Afshan ta zaba sanda ta je musu siyayya har ta daukar wa Musin a matsayin za ta mishi kyau da kuma sanda ya sa har take tambayar shi ya aka yi sa wannan rigar bayan t-shirt bata dame shi ba yake bata amsa da yanzu ra'ayin shi ne ya canja wanda da ba ra'ayin shi ba ne. shirt kenan zuwan afshan rayuwar shi ne yasa ya canja ra'ayi ganin wannan tunanin ba zai fishe ta ba yasa ta shiga ban ɗaki ta ɗauro alwala ta fara jero na fulfuli tana kai kukanta ga Allah akan ya kawo mata sauki a wannan al'amari a wannan daren Yusra bata rintsa ba saboda halin da take ciki bacci ba zai iya sace ta ba washe gari da safe cikin shigar shi ta ofis ya sa Tishet da dogon wando yana gyara hannun rigar shi yusra ta kalle shi ganin rigar da afshan ta zabar mai ne ya sa ta yi wani murmushi wanda ya tsaya iya leɓe ta ce abban hana har an shirya za a tafi ofis ya amsa mata da e ta ci gaba da cewa gashi kuma rigar ta maka kyau ka dinka sawa tana maka kyau day by day you look mentally and physically Jikin shi ya yi sanyi saboda yadda ta kira shi da abban Ahnaf, ya san akwai wani abun da take son faɗa mai. Amma saboda sanin halinta na zurfin ciki, ba lallai ta faɗa mai ba. Kallanta ya ce, My life, ina kika ajiye min waya. Ta yi wani irin murmushi ta ce, Bari in ɗauko maka. Bayan an ɗauko mishi, ta miƙa mishi ta ce, Wani Nobel ne ya ɗauki hankali na wasu Lobas da shotin ɗin sunansu da M&A. Saboda kar a gane, sanda suka fara son junansu. Ta kalle shi, ta ce, Anyway, in ka dawo zan baka labari nan ta tafi ta bar shi a gurin yayin da jikin shi ya yi wani irin sanyi ya bi ta da kallo ya fito zai tafi ya sa ta yi saurin miƙewa ta riƙo hannun shi ta zaunar da shi a kujerar dining table ta ɗauko plate ta zuba mai haɗin dankalin turawa wanda aka yi mishi miyar sos tare da yankakken hanta a ciki a gefe ta zuba mai soyayyen kwai da plantain ta tura mishi gaban shi ta kuma haɗo ti wanda ya sha milo da madara ta ajiye a gaban shi ta kalle shi ta ce ya za ka tafi ba ka yi kalaci ba ɗauka ka ci kaji my reality kallanta kawai yake yi saboda jikin shi na bashi ko dai Yusra ta samu wani evidence ne akan Afshan da shi zama ta yi ita ma tana kallon shi ganin yadda yake tsakurar abincin ta ɗan yi shiru can ta ce zan iya tambayar ka ba tare da ta ji amsar shi ba ta ci gaba da cewa how much did you love me ta yi ya ce mai yasa kika min irin wannan tambayar saboda na ga kana yawan ce min kana so na shi yasa na tambaye ka muryar ta ce ta fara rawa ta ci gaba da cewa amma ban sani ba ko mafarki nake yi ko kuma a zahiri ne son da kake min jikin shi a sanye ya ce wai me yasa kike irin wannan maganar ne hawaye ne ya fara zubowa idanta ta ce ba komai kawai dai ina jin daɗin son da kake min ne tasowa ya yi ya je kusa da ita yana goge mata hawaye yana cewa it's okay yusra everything will be alright daga mishi kai kawai ta yi a hanaf ya yi breakfast ya zo in sauke shi a makaranta amsa mai ta yi da ya shirya Tafiya ya yi gurin glass sink ɗin wanke hannu da ke kusa da dining table ɗin. Juyowa ta yi tana kallon shi, hawaye na ci gaba da zubowa a idon, a yayin da shi ma ya ɗago ya kalle ta suka haɗa ido. Hakika Yusra ta bashi tausayi duk da bai san me ke damun ta ba. Yusra ce zaune kusa da mahaifiyarta yayin da take faɗawa mahaifiyarta halin da take ciki. Umma, Ban san me yake faruwa ba, amma na san wani abu na faruwa. Baya cin abinci sosai. Ban san ma ko yana zuwa ofis ba ko baya zuwa. Ummu ta kalle ta ta ce ya kamata ki gano me matsalar ku magance ta a tsakaninku. Kin tabbata biki mishi wani laifi ba? Hawaye ne ke zuba a idanta ta ce ni ban sani ba, amma ni a sani na ba abin da na mishi. na san har yau yana sona yisra a rayuwar aure wani sa'in iyaye ba su da damar shiga harkar ma'aurata ku a tsakaninku ya kamata ku san meye matsalar ku sannan ku daidaita kanku ba tare da iyayensu sun shigo ba amma duk da haka ina so ki faɗa min ko kin mishi wani laifi ne don ba za ki rasa sanin abin da kika yi mai ba kuka ta fara mai taɓa zuciya tana cewa ba abin da na mishi ni dai na san ya canja Ummu ta katse ta ce, Yusra shi ya sa na ce miki ki faɗa min dalilin canjawar shi. Cikin kuka ta ci gaba da cewa Ummu ina jin canjawar shi ba zai wuce akan yarinyar nan ba. Da sauri ta ce wace yarinyar? Ta amsa mata da yarinyar nan da muka zo tare Afshan wacce na ce miki tana lura da Anaf a makaranta kuma mahaifinta ya yi aiki a kamfanin Alhajin Sum Hussein. Jin ajiyar zuciya ta yi. Kana ta ce shi kaɗai ne zargin da kike mai ko akwai wani. Ba zargi ba ne ummu da gaske ne santa yake yi ran nan na duba wayar shi duk na samu shaida da ya tabbatar min da santa yake yi. A da bai cika son ya kai a Hanaf makaranta ba amma a yanzu shi yake kai shi saboda ya haɗu da ita. Ba ki ga hotunanta ba ne a wayar shi. Ta ƙara fashewa da wani kuka. Hakika abin ya ɓata mata rai amma sai ta danne ta ce gaskiya Mosin ya canja kuma bai kyauta ba. ban zaci zai iya aikata haka ba shi yasa ran da kika zo da ita na ce ki kula saboda yaran yanzu za su iya ajiye kunya da aminci su buturce ma wanda ya rike su amana amma kika ce min ai yarinya ce mai nutsuwa ni na ɗauke ta kamar ƙanwace a gurina shi yasa cikin ɓacin rai ta ce a ki ba amma ai ita ba haka ta ɗauke ki ba ummu ki faɗa min yanzu me zan yi da tausayi a fuskarta ta ce ki nutsu sura ki saurare ni musin da afshan ba su da laifi in za a yi duba da mai laifi to ko ke ce domin ke kika jawo afshan rayuwarki sannan kika ba da freedom a gidanki wanda hakan ya kai ta ga son mijinki saboda haka ki nutsu ki kuma yi tunani a makaranta malamar su afshan ce ke rubutu akan allo subject in physics suke yi a yayin da ta rubuta musu topics mai suna nuclear fusion Juyowa ta yi tana musu bayani idan ta ya kai kan afshan wadda ta yi tagumi alamar tana wani tunani na daban malamar ce ta kira ta akan ta fito gaban kilas din kallanta ta yi ta ce afshan me yake ki? ana karatu hankalinki a wani guri kin canja afshan da ke student ce mai mai da hankali da ƙwazo amma yanzu ba kya concentrating a studies ɗinki gashi final exam is approaching Tana cikin mata magana ne, wayar Afshan ta fara baburetin, alamar ana kiranta. Cikin fushi malamar ta kalli Afshan ta ce, "Ba ni wayar da ake kiran ki!" Jikinta na rawa ta ciro wayar da ke ƙarƙashin safarta, saboda haka to ɗin Afshan yake. Tana da tsoro. Amsar wayar ta yi ta ce, "Je ki ɗau jakarki and get out from this class." Cikin ladabi ta je ta ɗau jakarta. Za ta fita daga kilas ɗin, antin ta dakatar da ita. Afshan, ba zan kai karar ki gurin principal ba saboda kin san consequences din da zaki fuskanta amshi wayar ki fita da ita amma ina so daga yanzu in zaki shiga kila sai kin nemi izini na zaki iya tafiya ana wata ga wata Yusra ta shiga damuwa akan halin da Musin ya bullo da shi da son wacce ta rike a matsayin kanwa a wani bangaren kuma afshan soyayya ta zo mata da rudani saboda yadda ta hana ta gudanar da rayuwarta irin ta da wai a tsakanin Yusra da afshan wa ya fi ku tausayi ne Ko da ta fita daga kilas ɗin can gefen bakin get ta je ta tsaya rike da waya a hannunta tana waige-waige alamar akwai wanda take jira can sai ga motar Musin ta yi parking inda take shiga motar ta yi ta rufe ya kalle ta ya ce mai yasa kika kira ni kika ce kina son gani na amsa mai ta yi da ba komai kawai dai ina son ganin ka ne baki da kilas ne yanzu na ga kin fito ina da shi kawai dai ban jin daɗin jikina ne yasa na nemi permission na fito Kallonta ta yayi ce to yanzu ina za mu je ko ina ka kai ni ina so suna cikin tafiya ne ya kalle ta ya ce me ke damin ki ba na son ina ganin ki haka amsa mai ta yi da cewa don mind ba wani serious ba ne ganin kama ya sa na ji sauki murmushi kawai yayi ya ce yanzu dai ina muka nufa wani tsadadden murmushi ta mai ta ce some place fa ba kya jin daɗin climate ɗin nan kenan ba haka ba ne kawai dai ina son mu ɗan yi nisa ne ta ci gaba da cewa yayi muhsin in tambaye ka Ɗaga mata kai kawai yayi ba tare da ya ce komai ba. Za ka iya aure na? Da sauri ya taka birki ya kalle ta ya ce, What? Me kika ce? Kallon shi ta yi. Na ce ne, will you marry me? Saboda kaga in ka aure ni, zan dinka ganin ka a koda yaushe. Kafe ta yayi da cewa wani irin tambaya kike yi? Kin san hakan ba zai yiwu ba? Ke ma kin san da hakan? Ranta ya soma ɓaci da amsar da ya bata. Don haka ta maida I'm not in the position to think. Amsa mata yayi da cewa you should not think all this. Ya ci gaba da cewa, "In haka ne, yaya Muhsin, me yasa kake so na? I was living without doubt. Kai ne ka canja ni." Ran shi ya fara ɓaci, don haka ya ce, "Afshan, na taɓa cewa zan aure ki?" Kuka ta fara, tare da cewa dama ba so na kake yi ba, so kake yi ka yaudare ni. Ka faɗa min gaskiya ya Muhsin, ni ba yaudarar ki zan yi ba, ban sani ba but we are repeating the same mistake cikin kuka ta ce ni ba wani mistake da nake ƙara yi I'm a one Afshan kamata ki fahimce ni ki daina kuka amma ba zan iya miki abin da kike so ba ba zan iya auren ki ba mu ci gaba da soyayyar mu a yadda muke goge hawayenta yi ta kalle shi ta ce kenan ya musin tunda ba za ka iya aure na ba i'm living so please leave me alone Buɗe motar ta yi ta fita ta fara tafiya yayin da shi ma ya fito daga motar ya fara binta yana kiranta da sauri ya ƙarasa ya dakatar da ita amma bata tsaya ba ganin haka ne ya sa ya rike mata hannu yana kiran sunanta wani irin kuka ta fara wanda shi kanshi ya san bai kyauta mata ba amma ba yi da mafita don haka ya ce mata afshan dan Allah ki fahimce ni baki san halin da zan shiga ba ne, in na ce zan aure ki amma za ki iya bari na ki fita Katse shi ta yi da cewa ni ma ai baka san halin da zan shiga bane in baka aure ni ba. Afshan please don't trouble me anymore. Idan Yusra ta ji ban san halin da za ta shiga ba. Please Afshan I don't have patience and control that is why I am in this condition. Suna cikin wannan halin ne masinjan da ke bankin su Yusra ya zo wucewa. Tsayawa ya yi yana kallon su domin ya gane Musin can ya ja keken shi ya tafi. Ko da ya ƙaraso bankin kiran Yusra gefe ya yi ya ce na haɗu da mijinki a bakin hanya amma ba shi kaɗai ba ne shi da wa ka gan shi ta tambaye shi amsa mata yayi da wata 'yar makaranta ce domin da nufam a jikinta kuma alamu na nuna cewa haƙuri yake bata ita kuma yarinyar na ta kuka saboda ganin halin da suke ciki ya sa ban masa magana ba na wuce cikin fushi ta fara tafiya kiranta yayi madam juyowa ta yi ta kalle shi ba tare da ta ce mai komai ba magana ya fara mata madam dan Allah karki faɗa wa mijinki mun haɗu kuma karki faɗa mishi duk abin da na faɗa miki cikin tsawa ta dakatar da shi saboda yadda ranta yake a ɓace ta kalle shi ta ce get lost from my sight juyowa aka yi ana kallonta saboda ba halinta ba ne faɗa da mutane bata kula kowa ba ta koma ofis ɗinta ta zauna tana zubar da hawaye mai ƙuna ɗaukar wayarta ta yi ta kira faruk akan tana son ganin shi bayan minti sha biyar ya ƙaraso bankin ya kira ta akan yana bankin fitowa ta yi ta shiga da shi ofis ɗinta kiransa ta yi faruk ina so ka faɗa min tsakaninka da allah ina muhsin ya je jikin shi yayi sanyi saboda yadda ta hada shi da Allah ganin hakan ya sa ki yi hakuri madam abin da zan faɗa miki na san ba zai miki daɗi ba amma tun da kin haɗa ni da Allah zan faɗa miki gaskiyar abin da na sani maganar gaskiya Musin ya kwana biyu baya zama a ofis. idan ma kiran shi na yi. baya ɗauka ni kaina na rasa me yake damun shi amma maganar gaskiya muhsin ya canja madam ba wai ina so in kawo miki karar muhsin bane ke ma ya kamata a ce kin gano haka murmushi mai ciwo ta yi ta ce faruk karka damu na gode komai zai zama daidai kuma na san ba zai wuce akan family issue bane miƙewa ya yi mata sallama ya tafi nan ta zurfafa a tunani Kwanta yake akan tiri sita yana danna remote da ke hannun shi sallama ta yi wanda in baka kasa kunne ba ba za ka ji ba amsa mata sallamar yayi yana kallanta daga gani tana cikin damuwa ganin tana goge hawa da ke fuskarta karasawa ta yi gurin shi tana cewa me yasa kake a kwance girgiza shi ta fara yi ta ci gaba da magana da fada tana cewa me yasa baka amsa kwal din da na maka ba amsa mata yi da cewa ban gani ba ne." ta ci gaba da cewa me yasa baka zuwa ofis da mata yi da cewa bana jin zuwa ne kallon shi ta yi ranta a ɓace ta ce for the last few days baka zuwa office saboda baka jin yanayi mai kyau to ina kake zuwa da safe wani irin miƙewa yayi ya daka mata tsawa tare da cewa inda na ga dama nake zuwa ki tafi ki yi harkar ki i know how to handle my business kuka ta fara yi mai taba zuciya kana ta ce naji zan je in yi harkata kamar yadda kai ma kake yin harkarka amma na yi kuskure da na zaci damuwa da na yi da matsalarka zai zama laifi a gurinka mijina amma ni na san da mijina ba haka yake ba amma yanzu ka canja please my reality ka faɗa min mai ya canza ka hannunta ta sa tana shafa fuskar shi tana ci gaba da cewa please an ban ahnaf ka faɗa min inda kake zuwa da zummar ka tafi ofis? ko ka tafi park and beach ne anya abban ahnaf baka samu matsala ba kuwa matsar da ita yayi daga jikin shi yana nuna ta da hannu yana cewa kwarai na samu matsala ki faɗi duk abin da ya miki daɗi daga bakinki amma ki sani mijinki ya samu matsala wani kukan ta sake fashewa da shi tana girgiza kanta wanda yake mata ciwo kamar zai cire juyowa ta yi tana kallon shi da idanta wanda ya yi ja alamar ta sha kuka yayin da shi ma ya tsira mata ido suna kallon juna wanda hakan ke nuni da yadda jikin shi ya yi sanyi da abin da ya yi mata matsawa kusa da shi ta yi ta juyo da fuskar shi ta fara dariyar bakin ciki tana cewa mijina ya samu matsala ni mace ce a gurinka please ka faɗa min kaji girgiza shi ta fara yi can ta ce oh na gano amsar na san ban wuce mai biya maka buƙatar ka ta aure amfani na ne na zama sex to ɗinka za ka neme ni duk sanda kake so wani mari ya tsinka mata wanda ya sa sai da ta dafe kuncinta kallon shi kawai ta yi ta tafi ɗakinta tana kuka in na rabu da ke can gefe ta rike baki cike da tsoro domin tun da take aiki a gidan hakan bai taɓa faruwa ba ko da ta shiga ɗaki kan gado ta faɗa tana wani irin kuka mai tsuma zuciya tashi ta yi ta zauna ta ci gaba da kukan shigowa yayi ya zauna a gefenta jikinsa a sanye yana cewa I'm sorry my life I have never been to you like that ni ma ban san me yake damuna ba katse shi da cewa ni mace ce kuma ni matarka ce ta ci gaba da kuka tana cewa I know about myself ta ja wata nan nauyar ajiyar zuciya wanda alama ce ta tasha kuka Ta ci gaba da cewa na san abin da ya faru, I got the ability to understand everything. Yusra ya kira ta amma bata amsa ba illa kukan da ta ci gaba da yi. Kana ta ce laifina ne amma ban yi zaton zaka zama mayaudari kuma zaka iya cin amana ta ban Hussein. Shiru ta ɗanyi can ta ci gaba da cewa baka taɓa tunanin abin da kake mini babban kuskure ne. Juyawa ta yi ta kalle shi da idanta wanda ya yi ja wanda ke nuna irin kukan da ta sha. Kamar ƙanwa take a gurina amma abban a ya za ka aikata haka ka ji kunya miƙewa ta yi tsaye daga kan gadon ta nufi kan madubi ta ɗauki ruwan da ke kai ta fara sha yayin da shi ma motsin ya miƙe wanda idon shi ya kaɗa ya yi ja kamar wanda ya yi kuka bayan ta sha ruwan ta juyo ta kalle shi kana ta ci gaba da cewa lokacin da na fara zargin canji daga gurinka na yi kuka na a ɓoye ni kaɗai matsowa ta yi kusa da shi tana cewa sanda na ga hotunanta a wayarka kuma ka buɗe mata folda da sunan M&A wanda na ta tunanin me hakan ke nufi sai na gano M&A na nufin Musin da Afshan sannan yawan zuwa daukan Ahnaf a makaranta da kake yi wanda a da baka damu da ɗauko shi ba na san cewa ka riga ka sa ta a zuciyarka amma ba so ɗaya ba na nisanta haka daga gare ka even that I am a just like a fool to you a hakan kuma na ci gaba da zama da kai ba tare da na nuna maka komai ba abubuwan da kake yi babu macen da za ta jure amma ya kamata ka gane hakan amma duk da haka ba zan tsane ka ba my reality cikin bacin rai ta ƙara matsowa kusa da shi ta kalle shi kana ta ce me kake samu a gurinta da ni bana baka rike shi ta yi ta ce so ko me ta ƙara sakin wani kukan ta sake shi ta zauna a kan gadon tana ci gaba da kuka hakika jikin shi yayi matukar sanyi da abin da ya faru domin ya san duk shi ya jawo wannan matsalar ganin bai da abin cewa yasa ya juya jiki a sanyaye ya bar ɗakin ko da ya fita gurin shakatawa ya tafi ya ware kan shi gurin da ba hayaniya mutane yana tunanin mafita a gare shi zaune take akan kujera yayin da ahnaf ke kwance a jikinta tunani kawai take yi na yadda al'amura suke canjawa ga kuma musin wanda ya fita tun jiya da suka samu saɓani, amma gashi yau kwana ɗaya kenan bai shigo gidan ba washe gari tana zaune ta ji ana nokin Tashi ta yi ta buɗe ƙofar ganin hajiyan Muhsin ce ya sa ta ba ta hanya ta shigo tana murmushi. Bayan sun gaisa ne hajiyan take cewa ina mijina kwana biyu ba a kawo min shi mun gaisa ba shi ma baban nashi na ga bai leƙo mu ba gashi ina ta neman namban Muhsin ɗin ba ta shiga.